man ga alhamdulillahi rabbil alamin ya bukata ji tabbata ya Allahu wa sallallahu sai ci mujan salatu wa sallama biyaminci wa baraka mula albarku ya ala nabiyyina a nabi muhammadina na muhammadina wa ala alihi da zanuji wa sahbihi da sahabiuji ajma'ina bayanin qala shaykhu man yaga al-imamu na ya doshi cina muhammadu ibn abdul haɗu rahimahullahu ta'ala muhammadu ne yin abdul haɗu na sai ci guru jun gafara fa in qila aga jami'u fa ma ki al jami'u yana ya kuku ya kalada li ibadati layuwa da ibadati ta ci bugina ki wucin kultu ni gaga ta'atuhu izlanu ci din kitali awamirihi da jijiyar umarni na yi sokoya ne waji tinabi e zama ga ɗaya da na wayi yanayi su kuka ne ta in kila ga yaga fama anwa'ul ibadati ki ji yiri yiri ibadar ya ibada allati naji la tasluhu ungwa zandon doya illa lillahi ta'ala sai ce na latuna ni miya gaga min anwa'iha min yiri yiri shi ya ibada addu'a wa addu'a wal isti'anatu da taimako wai wal istighasatu da wuce wai wa zab'ul qurbani da zuzuya dabba ya wai tamba wal nazuru da ya mice wal khawfu da da su War raja'u da ya bube wa tawakkulu da ya zuzu yi wal inabatu da ya zuzu batsoyi wal mahabbatu bai zuje buru ya sai ci wal khashiyatu bai da sai sai ci wal ragabatu bai fobe wal rahabatu bai edo wa ta'allu bai kyade buta jiya wal ruku'u bai ruku'i wal sujudu bai sujade wal khushu'u ban ga al khushu'u wa tazallul yani bai zulu bu ya sai ci wa ta'zim bai ci wallahi allazi na tsohuwa min hasa'is ya lilahiya idan ne na ji a sai ci nan wale gan na na littafi aljami'u bi ibadatin lahi wahda ko sai eh, na ku saladin ibada ya ce ci bai ne wani ne mafari ke ibada bani wa ga al'ibadatu ga ismun sunna jami'un na ku kai kaladan lima yuhibbu Allah ya nasi cewa wa yardahu ma yarda da yi min al aqwali min ya gajo dake wala fa'ali da ya tuji az na tulana wal batina tunasun ko wale gane kinan al'ibadatu na gado na arkanu ya al'ibadatu ya wuki arkanu ibada ya wuti, wuta ki da kiyo arraja'u alhaufu almahabbatu ɗaya e wuta na gaya ga kiyo arkanu ya al'ibada kuyo ko arkanu ibada ya gudu wuta arrajau alkhawfu almahabbatu ki dalili ne lauga e eh, wuta ne gai arkanu ibada wannan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina ate yusari una te jibankani fil khairati dalulu ti ala khairu wa yaduna na ameyi teki ragaban ebo kibo ebo da so no le ragaban na na ngai kibo no no le ragaban ebo ebo bode wani na gai rajawa ne wa rahaban ego kibo ego ejowo naga alhaufu ani wa kanu lana khashi'i na naga ki almahabbatu ani ego na oga ejibu ita ce ki bin rajawi kawani wa mo consider ya alhaufu wa ga aje a wa su da lule su gawa wacce a cikin nuna kwakwai samun da zai wa magaji buta ya sai ci wace concentrate ya alkhawfu kawai wa macin wuliya wa daji hawariju wa ke ne ga su kudi na ga da ijin a su kudi ji da zaɓar gbogbo ya su kufa da zai wa shi wukiliya wa magaji buta ya sai ci da almahabbatu kawai ego madadi alhaufu ya ego madadi rajawu ya ga aje sufi ko ji gane ku Wani ga arkani ba da yi wuta now ke kila ite jibu da zai ẹ láì ṣe ìdìbò ìdásẹ́sílẹ̀ nìyí ebwele ibada ji ya tu eche achi soku yotachi ibu ibada ji ya tu eche achi soku yotachi ibu tachi ewujo ebwele annabi sallallahu sallam ga layi, alal ibadi haki yoso ko ta tie wujijo an ya abuduhu ajibuta ya tie ci wala yushiriku bihi shi, amaga le duro pubachimo wa haƙul ibadi alallahi haƙi ya wuce shi mataci ya ce ce eh, an layu aziba man layi shiriku bihi shi'a zanen layan do fato ya ci ba su kwaji za wuce azaba mu Nomba two ya ji buta ce ce bane ce ci ujijin bu ibadan nan am hasibutum anna ma khalaqnakum abasa ye koi jali te je boye zo wa annakum ilaina la turja'una ma shabe tiya ahasibal insanu an yutraka suda ngba za yi wo kwa yawuye boye zo wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma ma illa bil sai ci jali ta yin sama da kinye jan sai da gaskiya sai ba gaskiya a jibuta ya sai ci ko ji gani ko wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun sai ci jali ta yin jenu da zawon gidi jan sai ba da a jibuta ya sai ci ko ji gani ko bebe ya jibuta ya sai ci ebe ne wa alijanna yi mai sunaye na rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar cece mo gaiwa daga eno akida e ya sufa jiyo na shiga ya ta jiya ce la latom an fil jannati mun jiga ya gona eh, eh, ba fun alijanna na wala haufan minan nari kuma jiga ya gona ya eh, sunaye na na a'a wale na jin aqidan ahlus sunnati wal jamaa ya gona annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kun yi zagan kun ga zakan zan ma za ta kulu fi salatika kiwaye ga da kun ga aqra'ul fatiha mai ba fatiha wa as'alullah aljanna mai ba janna bi su kwe wa uzu bihi minan nari mai ba tsari bi su kwe daga ina la ufinu dandanata ka wala dandanata mu'az ina yi wa ga nawai ga duk kuka mu'az nan didi da wuce samu ba janna mai umaru su kuka mu bene mutum wanda na gadon ashe zuwa alijanna eyan ci kuro e zamu bitiye na eyan ci kuro ga matsalole ezu wa aljanna isfatu faraja ezu bitiye ne isfatu falkhawfu to ga be ga wajibu ta ja to ce bono wasu kona unji bo wai wa aljanna ba kuma ji ga bono su da yana ba nan wa ne ga alkhawfu bi arja ga biti ba dawo bo kuyo ko ta bebe wa ne ga gbanin nan ibada jiya to ci a yan gbọn ajiye gintara ajiye gabba ba ta kibu don ibada jiya su ce co kuyoko eji dambo sakula laje wajibi don zafi musulmi zuci eji dambo kuyi suna ne waga ya zuci na waga ji wa jalada kawai majiyar mawa da lafiya eji madambo na yara mu ne sako bai tucewa ga lokacin ya juyi ya e ji make dambo na ji makaru na waga ɗaya biyu gegan ga ji gane ko a ga lokacin ya biyu sai ama amma ka sun ce yadda ga ogujin a ga wajen zaba ya e ji madaba ne mu ba ku na wale ga zaga aji ba da su kongo daily na. yana e nan ebe wani waga ji buta ya so ya wa maje limiya wa jiya ta ce jahilci zane magajiya ta ce jahilci wani kuskure da lashi du'o ilallahi ala basiratin ana wa mani taba ani wa ma ana nina limushiriki na mai yi zajile ko to ya ci ta ce ilimi o tomito zai lamitum na mafi da mini ya mushiriki shi ba shi ilimi da muhimmanci ibada na mai gaggun littafi a jami'u li ibadati laiwa da guda na fainai ke ga wobe ta ci na wani ibada ce gugwace sai da sharafi wuta ya mafari wa da imani ya ba ma ci waji ba tuci ji ba mala'ika ya ba littafi ji ba faliki ya yi ba kadar ma na wa da imani kuma mana ahun an tukbala minhum nafaqatu min annahum kafaru billah eh la ci go dukiya na zamuci shi wuna na e eh, waki bo a ci bo gangani be sai ci kwayo bebe mini yanu gwayi dai mutu dai muhimmanci bai kago yana wuyi mini yanu la'agwai ba da benin wade ikhlasu ya busa kubu wajen alalillahi lillahi dinul khalis fa'budu la mukhlisan lahu din innama la'amalu binniyati annabi biga akwafu ma khafa a ashirkul asghar yana mai suna ya gane shirka ta tangi qalu aga wa ma shirkul asghar ki shirka ta tangi qala riya annabi biga jibali yayi number 3 mini shuruti ya gugwe ibada ti giyo? Muwafakati suna a zulu jindede gangani da kiyan suna kamar ka juli ka'ar rabi fali amal amalan saliha wala yi shirik bai ba da ti rabbi a hada da na gaya ba gan wungun bai tsaye ci na wulo tun kiriki ya e tun kirikin na ma'ana wani daidai da sunne wala yi shirik bi ibadati rabbi a hada wunga lai fata shi wajen ma'ana wuyi bai ikhlasi ki na nana shiru ta yi ya yi tun kiriki ibada shi dambo na yin tare lajin wani ke zu ga la ilaha illallah nan a annabi ga kunu la ilaha illallah tuflihu e ga ga la ilaha illallah ya ga ya ga gangwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna zane ga karshe ga la ilaha nawa da aljanna man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min duni dunillahi da khalal janna da daga la la ma ji kafirci bai bu ta ci maji tutan zannan wa da aljanna mini ibada gintaro ezufu wa ka ko uzkuruni azkurukum e pasoci ga pa mimi apai wa zakirin Allah kafiran wa zakirati zai je fato ya ci dokutacin ba yi je fato ya dokutacin zagi joni hada wal arbi karbi hada Allah la mufiratan wa ajran azime ngo ji gane ko Allah bi zikrillahi tatma innul qulub da pipayace ci nga yegba zanje bi tacin annabi sa sun ga kalimata ne khafifata alan lisani kalima guba da bin fayagin tara saqilata ne fil mizani ulubi suwo habibatani ila rahman ya tura mani jebo yayu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi lazim Ashe sha aliga azkaru yin lashi azkaru yin luzu azkaru yin miya lili azkaru yin miya gada shi ɓata azkaru yin miya tiya shi ɓata azkaru yin miya luemi azkaru yin miya tiyambo azkaru yin miya gada mota azkaru na ezo layu da wufu jiki wufu jiyo na shi bai ne wa gada kibo wa agade ibada yin gintaro mini ibada yin gintaro ezo shuji forobe da tuguri walita kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi a dai za sha da mini ya bone ja alum na ja fe za ilu ko goro nan ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari e di foro betun ro amekan wayan e de والمؤمنون والمؤمنات بعضهم awliya ubadin mumini ba gibe mumina zagi shi yagiye doji waliye doji gayo ya amuruna bil marufi wa yanhauna anil munkari e di forobatu ruwa mai kan wayan e tundedi mini ibada gintaro ta gaskiya wa kunu ma'a sadikina ya pamba be ta gaskiya ne annabi ga alaikum bi sidiki ya wasu gaskiya fa inna sidika ya hadi ila albirra ya bani gaskiya ji walu bulu bulu wa inna albirra ya hadi ila janna bulu bulu mai ji gwalo aljanna wallahi zalu rajul yazduku ya za ku kiya mu ta gaskiya hatta yuktaba inda Allah sidiqa har ya ga a ka za gaskiya ita yace yace annabi ga li sittan ya tsaya gutsan yami admanu lakum aljanna mi agwa aljanna ta ka imini ya wuce jo afdu ko idza haddasa ya gaji ya gaskiya ta da ke gaya ya gagana mini ibada ya gintara rawa fiyo ga kirki man kana mini billahi wal yawmil akhir ne gaji iman mutu ce faliki ya bi na fali ya kun khairan aw li mutum ga alkhairi ko mun susun wa kunu linnasi husna efe gan kirkiya ya mini ibada ya gintaro fe doku gafara bai ya zai ciye na jiya ina ya ramu ne ne ya zai dazulu da na ramu shi ya zai lagwato da tun ya ramu ya zai we ya ramu ya buga ya zo doku me gafara bai wa ko wa yursilu sama alaikum midrara wa dule biya ya danyi wa yumdidukum bi amwali ma ya dukiya shi wa yaj'al lakum jannatin ji an lakun manhara ma ya lati ma ya noje ciji batan ji e ji yo ji ibada ya ginta nan min ibada ya gintara so ba su kwa addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ce ci ga ba mi addu'a mi agwaduwe ud'u Laha. kulidu Allah a wudun rahmani ayyan mata du'u falahul asma'ul husna kiji ba dagin tarabi alkur'anu ba fakarawu mata ya tsara min ko ya bayyana gafa min ya alkur'anu nan dokun bi alquran ba ni sa sun la kul alif lam walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf wa kullu harfin bi hasan wal hasana bi ashra amsalha so ibadan yi tara shi doku ibadan gabba jike dabu ke zo ji sallah nan hafizu ala salawati was salatil wusta ife e go sallah ta sallaye ta cin ga sallaye salatul asr wa qumu lillahi qanitin faligan fakhalafa min ba'di mukhalifun adawu salata wa tabu shawat fa sawfa yalqawna ghayya Min ibada ya gabbaje wa fiyazu sai ya allazina ne na jaima dina kutiba alaikum musiyam azun laji wajibi ta ce bu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kimna lu wajibi ta ce zai bi kamiya ne bu yade da su yin sai ci Min ibada ya gabbaje ya zuji tawafi da na mai tawafi ne ka ba a da tawafi ya kabar ya ce cikin wale tawafu bilbaiti latiq mini ibada ya gabajo wale ibada ya wolo ruku warka umar raki'in su jada ko wasu dudu lillahi wa abu da ya ji da su ce mai jibuta ya sai ce ba ta ne ibada ya gabashi yin nan wo ya za sadaka ngo le undi alaka be gabba unke da alaka be dukiye be batan da jikijo e ibada gabba shi a cike da ibada yagbon wallahi yo yo tsoyeci wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai ga ya ya ga da ke ce mu'mini jinan wa allahi falyatawakkalul mu'minun sai ga mu'mini je ya biyo hasbunallahu wa ni'mal wakil yau le da ko wode boyo ya ce ce ganyen dondo wallazi na amanu a ọgbọ́n hubban lillah da ya yi imajina da boyo ya ce ci da iyaka kowa taimako bai ce ci ibadu iyaka na budu wa iyaka na tsagbai gaye jibu tagbai magayewa taimako gangani bayan al-ikhbatu ibadu al-inabatu do batati ibadu wa dukun wa aslimu lahu pátá méjì ibada ìbádájì yẹgbọ̀n amma shin matsayi dabo ne zai beto a cabe to ibadaji wa wajibi ta gobe da ka ajiye matsayi wucin ariya e bago zuzu gogon wuda da da matsayin ibada ciya ci wubo kaga waje jima ukaci ji na jetina <laughs> eh <laughs> <laughs> eh ringa ne wali na nga imani na wajin be tsoci wace ta kawaya na ta waji ma ji be tsoci wace a jibu ta tsoci wace ta claim ya wali bona n'ole nga wali wa na ji wali tsoci wace ga ibada ci ya tin wa na wali shetan ngo ji ga ne ko e, e ba wagaji wali wali ni wali bata annabi ji bata masu yaji buta so yaci ha ga buta ci ya ci abuwa so yaci ha ga annabi ga wa budura baka hatta ya ci ya kan yakin sai ji buta so yaci wa harbi kafu ne yakini wa biya wani al-yakin ba mu ga ya jeliyo yakin ba mu ga kiyo ajeliyo ngai suso ngamba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lati ga ga wa kunna na ma al-khairin hatta atana al-yakin ibe bi zai tuzo ya maka kule yakin da da ki yakin babu nabu ajali سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه سميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ساتل تبتع سيدنا لا وجود هذا ذي عبدي بابو عليه الصلاة والسلام يسرى والمراج in kuntum fi raidin mimma nazzalna ala abdina ya ga da shakkar tiye ne ci be ya wuce yi na zai abdina bubu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallam ma qama abdullahi yadu ka ku no shi yato kin da kin ji faji wuta to kin zai abdu babu bu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam Kulu kama ya kulu abdu me yake mina wuje gina wa ashrabu kama yashrabu al-abdu mai fike mina wuje fina inna ma ana abudun mifiya sai wuji zai abudu babu nabo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi za a sallam mai lajin hajji annabi mai gan annabi mai fada ya tuba gan etu da ya ya ci ya mai tsasalla wa ma malakat wane gan ba abun na gba ni ki na nan ibada ki ibada ciye tiyan rasulu ba ibada ciye tiyan zibuwa yau ibada ciye tiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba na mawaga da matsayi ka na wa matsaya matsayi a sai na bakar umar usman aliyu sahabi ne fatan feji ba da tana ni biya ya bushara ga adajin a feji ba da rabu kakuna biya ije ne sai ya zubi ga wagan hutun matsayin doci ya zubi ga gan hutun matsayin doci na ibada ci ciya cin wani udabo no inda kwa washe tiya ya rufi alƙalamu an salata alƙalar titi zaguta an na yi mata ya tsirkiza sanali ne na gonga ya saliya wasu bi hatta ya salima da gizar kan kakuna abin jiki nan wa be ji gina gani yanzu almajnunu hatta ya fi kan be zana je tin har ka kalbe ka kuna wa be wa mana no le zana lele nan ka kunu ga fana sallata tiwo mana ka kunu ga sun sunye le ga ga sun manna ni salati au nasiya ga idza zakaraha sanaga lele wuce ba ta yi sallanin ka kunu ga sanin na ji ko? ya mm. gi zakan gi to na alikallan ta ci wani a ga yammancin wujin foro bai tsalle muru a wula da kun bi salatu wa abinai sabi da yadda ya yi foro bai tsalle ya giya mutuwa ya giya mutuwa ba ne mutuwa ba ga yi sabo ta mm. kuma zanku fari wadda rubin ma da ya da ashirin wadda yunga gugu jijiyar

wanda zakatu ne inda rabbihi marziya kila ibada ci cin ya gwanin annabi isa alayhi salamu annabi so ko mini yau lazim min rusuli jo amma ngai inni abdullahi wuji so ko mi yo atani al-kitab ta talita tilaya min waj'alani nabiyyan man fi annabi waj'alani mubarakan man fi zal baraka aina ma kun da ndo annabi gadan wa usali bis salati wa zakati ma dumtu hayya umma jimosa bi salli bi zakati ngai da rayuwa na. kila ibada ci tiya ci annabi na jiwa wazkur abu da na ayyuba wazkur abu da na kaza wazkur abu da na ka kila da ne ba ta ibada ci tiya ci abu sai zuzu gogon mutu matsayi na ibada ci ya cin wani na. gaskiya fi sabila na ibilisan curo na shaitan lawu zaruwa ci na jin ba wuya annabi sa sallama gwaji yana ku mm. ibada bi mai zai bi ibada jiran sai bi shirka jira wuni wushin kaga ja'a waga ya ji ba da ya ce ci waga wa da shirka wa ma minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna da ku don duwa aji iman na biyo ce na jikin aga yi yau ta take be lafe be wuri iznu sawikum bi rabi lariye la ba ga ni ce ci da kafaru bi ya adiluna ga waga ga wawa ga waji buta ya ci wa wawa da shirka biye na ji buta sai tsoci ne dan mutu zai ya ji buta ya huti ne kul ya yi kafin ga ya ya kafiri la budu ma ta budu ne an ji buta ne ya ji buta na wala antum abiduna ma budu ya ma ji buta ne mai ji buta na wala ana abidu ma batum lakum dinukum waliya dini inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah e gwayya wa be be ne jibuta wuci maji ce ta na maga Allah ka je mu'mini kirgin كفرنا بكم وبدا بيننا وبين وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إنما غير لا إله إلا الله لا إله ibada ta wunya ya dole wunya ya dole sai ce nan illa Allah ibada bai ne mu wata wuri tabbatarwa ya sai ci annafi wal isbatu nafi kawai wuri tauhidiya isbatu kawai wuri tauhidiya so ga je mu yi tsakani annafi wal isbatu ebogo eze be ibada ji ya tse kiron feke be ibada ji yanzu ne tse tinara waga ya ji ibada yanzu ne tse ta no ce be tse ti nga ngo le ibada ya tse ti wala le tse ti fa di ya ne bonan na ga ya tse ti ya ibn wa shirka ji walau ku la habita anu ma kanu ya'maluna aga ila fato ci baci dana ji badan gajiya la in ashrakta sai ce ga ni go ga la fato ci baci la ya batana maluka yasnul badan gajiya la takuna min al khasirina wọ́n gánà kó wọ́n mẹ́gẹ́ kí èjì bú ìtàtọ́ ẹ̀kí ẹnẹgá àgbì ìbáadà ya náà mímọ̀ ní àṣìbáàbù lè dẹ́tì ṣọ́gá pé àdúrí ṣírkà tí ìrí wọ́n jọ jí táàmù dé àdíniyẹ́ tó ẹ̀kí

Wa al'ada ya kabariya wa al'ada ya mala'ika wa al'ada ya waliya ibada ta ji bugin wuyin wa shirku fa'azaru fa shirkun zahirun zalkismu laisa bi qabilil gufrani ibn kayyim ga wa shirku fa'azaru ya bai shirka fa shirkun zahirun hada shirka ne da bangbana zalkismu laisa bi qabilil gufrani shirka yari na tusa kwai fa zaya ga wa junubuni wa baniya an na abudan asnam mi ya biye gimi shi biya zuriya mi sai shiga lugwa ya ta ya ya kutima wọ́n yọ́ na kó yẹn na ìbẹ̀ na agbègbè náà àlìbá basiru wa dé basiru ngole ibada wo yidiya sai ta lasu daga latar judo da shamsu wa kamari wa judo lillahi da zai halaka wanda in kuntum iya wuta gudun ya e gaji sai da ya gidi ma ya gaji sai da ya tsama ya e gaji sai da ya ci na jihali ta yadda jina da kima tsoci guri ga ya jibu ta wani ngole to a sujudu ta ruku to alhaufu to ragabatu to rabatu to al'inabatu to alkuci fatin magafi abu daga wayo Wale ga ibada ma uke go malaika ya sai ta ga malaika fa alkiyami gan a wallahi ya kun kanu ya burin maza ne shi ya ga sai dubu ta yo kalu malaika ga subhanaka anta waliyuna min duni sai ce ga waliyan ya bande zan ne shi bal kanu kanu a tira ya ko kanu ya ne jinna janu a sai dubu ta yo aktsaruhum bihim mu'minun duk mun da imani da jinna Eza shi madabai na jibuta ne afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra idan yi madabai na ji mutane a annabi isa bin nuyi a an takulta lin nasi itaki zuni wa umiya ilahaini min dunillahi wasu ga gazo an yi ga Allah wa bin nawa ya yi litsaci ban bi Allah idan yi madabai na ji mutane manyan shi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن من إيه؟ من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون lil kitabi ma kuntum tadrusuna wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimuna so wa ne ga ne ba ta dai ibada ce ti wuji wuji ke ngugoyo ta guyo ko man ci alhamdulillahi rabbil alamin da ba introduction nana nga capture ne ya daga igboro ne bayani obio kwayo alhamdulillahi rabbil alamina ibu bata tabbata Allah na jali ta nan mm. wa sallallahu a salatu ya ce cima yoyi tabbata wa sallama bi aminci wa baraka bi albaraka ya ce ce ala nabi na wani tabbata nabi muhammad na nabi muhammaduna wa ala ali da zanuji wa sari da saduji ajma'ina bayanin alhamdulillahi rabbil alamin ya tabbata Allah ya jali ta nan walewa rabbu ade rububiya wọ́n gẹ́gẹ́ ya tíyà yẹnẹ̀jì tó ti gbógi gẹ́jì wọn tó ti gẹ́jì halitta wallawa khalaka kuma ma ta amaluna Allah gajin halitta ya to ya fiye ne ya jina Allah wa khaliku kulli sha Allah gajin halitta ya dondo ko amma sutun hannu ma khalaka na kuma basa wai ya kuluku ma la ta'lam ce cikin halitta yana shi yadda ya limi wani khalaqal insana min alaq a jin halitta yanzu an ji tun daga kibo min alaq ke alakan ija su su ci ce ci bu gawon mulki kuli lawa malikal mulki tutil mulka man tasha wata zuwa mulka ta tasha ce ci bugi magai kpazo zawangi jenu bata ita kwato cike bawo hmm. kul man yarzuqukum min sama la kul Allah zai ya aziki daga sama to kinyo ga Allah inna Allah wa razzaqu dhul quwwati al matin sai cike ya za aziki eh sai ci wuci ngo le mini ya arububiyyo dum sai cike di tadbiru hmm. ngai kufiyo ngai la gidiyo ngai lo nwe tilio nwe yigo pata to tire jiyan na yo wale rògbò bí wa ga da rabbu wale rububiyya ko rububiyya ga guba da rububiyyatun ma da rububiyyatun khassa rububiyyatun amma alhamdulillah rabbil alamin tún khassa mẹ rabbi musa wa haruna ba goyo ko ta o male gan tawida ga wuta ada tauhidin rububiyya a mu da kibe tauhidin uluhiyya a mu da tauhidin asma'i wa sifati tauhidin rububiyya a mu da uluhiyya a mu da asma'i wa sifati wa lil tashi a jami'i ibadatul wa da wannan wa focus focus ya yi tauhidiyya al uluhiyya ngai tauhidul ibadati ngai mai tauhidul talabi wal qasdi ngai mai ga tauhidul ilahiyya wajen yana ko tauhidin rububiya ce tauhidin marifati wal isbati tauhidin rububiya inda al su sifati ne tauhidin marifati wal isbati wa sallallahu ala nabina ta jan safi alibi yayi ga albarkun da yalin muhammadu na ali alim sa sallam ga ga da ali ya fala ga ali ta bata nan ali muhammadu sa sallam fi ce ce ciwo ma kana muhammadu aba hadimin rijali kuma lakin wasu khatamun nabiyyin ali muhammadu fi ce ce ciwo nfi ba zai ndo mini ba mai annabi ya zuma go annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zandoro wa lo aljanna aluman ne ba su ga iman ji annabi muhammadu zandoro ne maga wasa ko ya annabi umaji imani ne na welo diga la ya layas bi fi ya zai lima zandora wa sako mai aluman nawa yahudi ba yahudi aw nasrani ko ba nasare lam yumin bil ladhi ursiltu bi ta jiman bi na tutuna illa ka da mi asabi na sun naga gafe jimina bebe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai da na kagwa ta yi gaga da aljanna no annabi ga ana walu shafi mushafa'in fil jannati ngai zan fa na kagwa ta yi aljanna no annabi muhammad za a sallan be mun lai da nawa makamul mahmud nawa min al-layl fatajid bi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmud an gale maqam mahmud an gaye lai shafatul kubra ya watan annabi muhammad za a sallan ma alumu ga dukun fi aljanna gan a na diga aljanna ta gina aljanna shi 20 na miyatu safu 120 ayo samanu na mina e ce mina ba fi adil ma fi aluman nan alumanmu bu ji gane ko mm. anib za sallam da fala sarawi na insha Allah ta ka tungai belo mo bayani a bi tibo na anib maga ka aljanna lo ti babal janna fa tafti fa yaqul al khazin man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqul bika bi ta ala ta li ahadin qablaka mm. nga na biya ko suna jin ta ga ko malaka ne fa da ga wazu ya na gani Muhammadu yon ga ga ga biya ko ga biya ko ne a ya cika ni wana bai guyo ko da a nabi shi, zami a nabi gai alu ali ali jafar ali aqil ali abbas wani bi shi ya nabi sa sanin bai gishi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallame wa sahabi da sahabi shi sahabi shi ya ne diga izani ga kun bi anabi mai ma ji bi ma ja je ta tiya a tin ga gono dole mu yanzu dai bo ya sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi hubbu sahabati wal karabati sunnatun alqi biha rabbi idha ahyani boye sahabi shi ya annabi be zami shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam sunnu yo me wa gon wi da gun be tuce ta be ga tuce de ga wi rayuwa wuce da wuce ji rayuwa lona kwayo ko da bugo sai je boye ya sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bayar da ya ce ce bin ce ce da dibi ayi laqad radiyallahu anil mu'minina idh ka ta shajara sai ce da dibi mu'minina sai ji mu baya ya karkashe ya ci wani. sai ciwo fabi sahabi shi ya nabi da kadi taballahu ala nabi wal muhajiri na wal ansar sai ci fabi a nabi to muhajiru na gangani bai ansari zai biyo zuma ya sahabe shi wani ewa ga ba ga fara da hunci shi wani ya sahabe shi wallazi na jawo min ba di ya kulu na raba na filin na waje kwanan na saba kuna bil iman da ya biyo zuma goyi nan ana fe ba ga fara ya ga sai ci fabi a yi a mai ba ga fara zai sha zama ne mai imani na wagai layi ma ni jiri ma na sabi a nabi jina su ta yafa yin amanu bi misli ma mantu mai fakadi ta dau na rayi ma jiri ma ne na gadi ba wu sabi jiya a nabi sallallahu alaihi wasallam faladi falati canja ebuwa na zai lokun ya badira na so ya ci fabi an ta ci ga da alijanna inna Allah tala ala ahli badrin fa qala malu ma shitum qad ghafartu lakum ta ci ci shi zai lokun ya badr lau ci ga je na ga bayana bi fabi ni sahabi ja za da falan babu sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ajina ne sai ya bushara bi aljanna abakar da aljanna umar da aljanna usman da aljanna ali da aljanna tala da aljanna annabi jibril ruwa. annabi ga bakatu sahabi ga shi tukwan wore annabi ga e ba addu'a sahabi ga e jin amiyore annabi ga man annabi ga dadu alal khairi ka fa'ilihi da na wuza e ba gwalo ya alkhair nan wani ladan zai ga juna ko aji na mai da na gwata sahabi gu da biyu annabi sa sallam ga man da ila huda da ne ga da ile ko ba wurin fallahu ajru wa ajru man amila biyan wani ladan zai ga lutun gani biyu nan kurani ye gbana hadisi ye gbana anyi anibi ji sallah anyi fiyazu hannu wazako hannu luwaji hannu jiyawo hannu ji hannu anyi ba ta yin naji adi zai dabe na sai kwata yin sabi shi anibi sa sallah e ko ga gawa da nan kau waje ga gawa ga anyi anibi ji sun ga bitu ma da sabi kamin nan a sha alaikum fala sabi ji fala a ga musulunci shebo a a ci ma kuriji sai ci ma sahabi a nabi ya tsaya nabi a afa na sahabi ta be daraja be kima ya tauro be injile tun kami sahabi ja be janan masaluhum fi taurati ko masaluhum fil injili ko ko sahabi a nabi falaji tanya zando na magi sahabi a nabi tukunin zaje biyu annabi ga la tasbu asabi ga yi sayu to kuma a an faka adukum misla za ba ma balaga ya hadihin wala sifa. da sami ga je fatin zinare la hudu na udu zinare na tsara wani na ji sahabi hannun wa ga je fatin udu da zinare la da tsara sabi ki lai kai go ko gidi ta tsara falan sabi ga yawe sabi na da daraja ta tangi ganin ko da fala ga zan to ga abin su mu maji sahabi hannun sai kaso daga funa monozoji ba da alkhairu na anabi baya sahabi shi na wajewa anabi ga khairun nasu karni sun mallazi na yalu da kuma sun mallazi na yalu na hun zai da alkhairu gane karni da yau sun da zai lamta na sun da zai lamta wa nan قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن كلا غفم الجامع لإبادة الله وادو كينا كوي كلا لإبادة يتشن بوجينا kai kulti na ga ta'atu binti saliyawa niri a mutu sai ci da yana sako ga ga waje na waloji waje tinabi na wayi yana masa ga ga waloluwa na waloluwa mina yana sako ga waje na wala imani waje wa mawajibu to ya sai ci wa budullaha wala tushriku bi shay'a yajibu ta ce ce mai ga layin dora ku ba ci ma wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula an yabudu Allah wa tanibu tagut ta ta ci ta ta al'umman dondo ga yajibu ta ce ta ma lafiya gangani bi taguti wa ila adina qawm huda qala ya qawmi budu Allah ma min ilahin ghayru ta ta annabi hudu na bai adawa shi ga yajibu ta ce ta da yajibu ta bi sun ga da sai sun bana nan wa ila madina qawm shuaiba qala ya qawmi budu Allah ma min ilahin ghayru adigiyo adibuta ya soyaci mini ya soyaci jin foro bayi na alasalla kwa jikini aki musalata ya salla ku jikini mini ya soyaci jin foro bayi na ala zakaya wa atu zakata mini ya eci jin foro bayi na ala ji wasbiru wa sabiru wa rabitu wa takulaji ya ku iji wasbir kama sabra ulul azmi min ar-rusul a kun don da azmi min ar ji akuri na. mini ya eci foro bayi na ezufu ya bu ya eci. wan washkuru li wala takfuru je goya ne mai gaci mana bamu min yana sai ci ji foro gangani da yana yi lami tutuci wa mai yuti rasula faqad ata Allah banan ga mi tutuci nan wa mi tutuci yaci wa ti rasula la'allakum turham ya mi tutuci ya goya le gangwa wa mai ko wa ma ta kuma rasulu fo ku zo ma na haku manu fantahu min yana sai ci foro na yi su sunne sai ci wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama nínú ẹ̀tẹ́ ti fọ̀rọ̀bẹ̀ iná lẹ́fẹ́ gún ní ẹ̀tẹ́ ti fọ̀rọ̀bẹ̀ iná lẹ́fẹ́ di bolóbolo lọ́bẹ̀ yà ní ìtàjì kọ́ wà á sì ní ẹ̀fẹ́ di bolóbolo ní láà yìí bùn mùsùlùmí tó jẹ wáṣẹ̀ yẹ di bolóbolo náà nínú ẹ̀nà wá gbówó kí òjì bẹ́ náà tó ti di fọ̀rọ̀bẹ̀ ibrahim wọ́n sì máa lọ́wọ́ sáka yẹ́ ibrahim ina ya so ci foro bene wani fiye da tashin za gaskiya jo na yi sabbin tuwa ruja kun kibal na ilmashi wal mawlud lakin al-birra man amana layi. wal malaikati wal kitabi wal kitabi wani nabiyina wa talmana mala ala hubbihi dawul wani wal yatama wal masakin ba ta ce foro bene ne sai na ce shiga ji foro bene wannan waji ko ji ana ko ɗaya ne mutum shiga ga wannan ruwa ne tina bi na wahihi wa malobi adina so ko kane yanayin musa so ko kane shirka inna shirka la zulmun azim shirka zalincin ci kuyo la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin to ga la ba ce bace lo na ga gyo mu ga ta dim ja jajin asara na wallau ashraku la habita anu ma kanu yamaluna ko hmm. wajinubuni annabi ibrahim ga tsaci ɗan wuya wa bani a biyar juji an hannu abu da lasan da ya ba da ya kuce ya abati ba baba yami la tabudi shaitan gaji buta shaitan mare inna shaitana kana na asiya shaitan ya ya tsaci ba ko hmm. ya qawmi budillah malakum min ilahin ruhu. bi ga akbarul kaba'iri zunubi na ga zunubi na gayi an taj'ala lillahi nidda huwa khalaqaka wala wala fatash ba tash magaji ali ta yawo annabi ga ishtani bu saba al mubikata ga zunubi ba zunubi kuta wala jiza alaka ne yamu fali kiyo ashirku billah eh la fatash ba ci min yana tsaye kana siri sai ce wa siriya tasiriyar muyiba tasirul katifi tasiriyar firaku ba ta sai ce dikiya sai ce wa wa ma kafara sulaimanu, walakin na shi yafi na an limu na nasira. Ali Buse ji kafin amma Shetani ga ji kafin cewa ko na kai an gizi. Wuyo ko. Ni ne na so ya ci kan eh, gawo zama mai ba a cikin yaro? Zan do na ga na wa a daina ya sa ya ci faɗa da kiyaye ba su na biyu ta canja. wala ta kulli nafsan lati harama Allahu illa bil haqqi ga wurai na sai hanya rabu na sai ya kire kuma ya kullu mu'minan mutane da faje za hu ja nan zan ga mu'minu bai diga gane da ga ban nan ci giya ja na mare wuyo ko la takulu auladakum khashiyata imlaki ga wuje shi ya goye da fetalauce mare kada khasirar lazina qatalu auladun safan bi gairi ilimi zai jajaji wu egwe wo bo mai da ilmi an san shi haji ke ajin asara koyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga zana wuna wa bi da zana wuna fali kiya mu tare ya rabi sallallahu zafi makatala ni so kun gin zana kilo chami wu wuwe bo siyasa wuwe bo nu da fatiwa bwana wuwe bo nu wani tin da babin manyan yana wuwe bo nu ga kaza na gana kuskure jona wuwe bona kabila ya jiri nyana ya suya kabila jarwa za wu wuwe bona ya fuye je ya fuyiri nyana wu ya bona ya lura lijiji na wallahi tallawa dina wata ya toci fali kiyami na wuwe bona wuji kafira wace kafira wace ya gula shi yana wadina wata ya tsoci na ranar da ya ga usama ga ya usama aka tartawo ba da an kala la ilaha illallah wu ba na wala ya lahu gana ma tasnawi bi la ilaha illa za ja ta yawmul qiyama ki wa da Allah ga ga bi fa al qiyamina min ne na ce ci kana zo gidu ki yayin kunyi ce ce waye wuce inna allazi yaquluna amwalal yatama zulma zai yi dukiya ku je bai zalunci wannan inna ma ya kulu na fi butunihim himnara yana gifi ba kwa ne yana min yana ce ce kana ya ga gani ce ce wala yaktabadu kum ba'da ya ga gado shi ma

zikiruka akaka bima yakrau audu makawo waga ga audu ya zaja ɗe ya ji nufi na amma waga makawo ga biyu wugayi inda a iya so chaa. o guji ya ga e eh, iya sai different thing yes kun da kalora malam muhammad a ji ganewa kogar malam muhammad makati ga ji fahimta to shikenan wani wa ga da aljibatuwa wal qawl laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mustamnikun khairan wa mustaftin wa man talaba li anata fi izalati munkari ba ne ba ne shi wa ga mu ci boji wa ga aljibatuwa ne ga idan wutsoyin yin

ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منال من yana so wa ba go ko fi da saka annabi sallallahu alaihi wasallam ma sala min al min al-izari fa fi an-nar yana ga karkashin ci min ya mudana min yana so wa ta go girman kai e tiyele yana mai tishi ta agwa sai ce wala tamshi fil ardi marha ga dagaga ga ta ce kin ba mu innaka lan taqriqa al ardi lan tabluga al jibala tula ko ayo ta bebe mini yana so ko wa cewa go do ya gangani da yi nan ngo ji gani ko ya ci da ya ci da azina azani a zani fallidu kulla wahidin ma umami ata jaza la ta kuskun bi ma rafatun fi wala shada za mu ma taifatun min almu'minin wa zaniyatu wa zani fadidu kulla wahidin min ma ko ko la taqrabu zina ga to ba zina mu ko bare min ne na ke wa a cewa ko biya ne ne ki music music is that alladhi yashtaruna la wal hadith dilla bi sabilillah ina yaso su koyawa a cikin go tsira gangani bai na fiye ci ko shi bi na ku ko so jagu a sallallahu za a sallam ga wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi imanuwa kuma wallahi imanuwa kuma wallahi imanuwa kuma a gazu ya ne ga la mun jaro ba wai kawo sannan ci da aminci be gunya nan min ne na so ko kewa a cewa go tsira gangani da yanayin liwatu min ne na sa koyawa a ta waɗi a gani bai na so daidai waga daidaiji al'aina ne tasniya ne wazi na umar nazar wani ya dani tasniya ne wazi na umar batushu tukpaso mai daya ci mai tunda tukpa ga ki nfu eye mai daya ye nfu li yi gwa sun da san yi ye da nfu di ki nfu biki masu ye bi da masu nfu da yi sali fardu zalika kula wuka yukadzibu min niyan na su koyowa ta ko da na baji fun san zage la'ana Allahu rajula yalbisu libsata al-mar'a wa wal mar'ata talbisu libsata ar-rajul dan sa kullu tabati ya baji ne fan kayan zage na la sa kullu tabati ya zage ne fan kayan baji na min niyan na su koyi kewa ta ko biya gan bi ne zalunci alayhi sallallahu alaihi sanin ga zulmu zulma ce ya qiyamati zalunci wala baji ko bi fa al-qiyami ba zalunci baji ko ya la fa al-qiyami min ne na su kai kewa ta gaskiya da yana gaskiya su gobe gaskiya ma wuso su kowa a na ga man su yi la'ayin ilimin faka ta mawu a jama'a labili jami minan na rizan dole ga aka biga ya ce liyon wajen wancu sonan su kowa za su da zari mini zari shi yami minan. min ne su kai ga wodo ya gangani da yi umake jiki da nan umake ja in zabi dan in zabi fudan ga sai babu ma sai ci wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula ko yin fu da ya baji ko ku baji du yin zagi wa majizu mara muwa annabi sallallahu alaihi wasallam gan la usafihu nisa ne zagi e, wa ga layi tana a ruku fi eh ala kontu azuzatiyo nugu da ce mu da sai gan lagu yin zagi wa yana jizu mara muwa speech and prize giving you hmm? ya gano ci dai wawon bai gaskiya kawon mai yi wa bai gaskiya wun up to data eh ga ci ne huya ko gaskiya bai bai friend who is no gaskiya bu ma mi to gaskiya ga gawan yawo kawon bai yi wa ga yawa ne dole gaskiya yau ne ne dai dai ni ne na usako kewa mu ce kewa a cewa ga yazo jiki yazo biya bai ne yazo gyara mu haramun biya ko? mini yadda su kuke waga wa biya da ni e a sari wa sari ka ta fakta wa aiki yau ma da zai ma kasa ba ni kala min Allah ya yi ci bagi bai yi ci zagi ko ala kugwa a bikin ga gurubu dina lamari ma ya tabi shi an oda shi rota shi na annabi sa sallam sai ce la ta kula mu alaikum bainakum bil batil ga gidu kiya da gangani be gama ne ma e bogo wale ga ban e ya rabu da bo dan wura kasa ne sa ko jikana su kowa na ya zo ya gangani biyu yi kuyo ko ngon ga ga yana wani wai kwani na bayani bore in ta'atu bi imtisali awamiri washtina na nawayi su ku gaji waji su ku ga aluga waluga ba definition ya gumi a nuna ne bane ga bata ga fi abun fa in ki ga fama ul ibadati allati la taslu illa lillahi ta'ala kiri rije ibada nan gwaza nuna sai sai cina kultu ga min anwa ya min yiri rije wanda ya fatu gulo bi da aman misali wala bi awo addu'a wa addu'a ibn sai cewa kala rubukum a astajib sai ce ba mi addu'a mi addu'a min yubu al-isti'anatu taimakowa ya kana abudu wa iyyaka na'budu bai gayya ya ta bai magayya wata muku bi min yubu al-istighasatu ko yazuwa wuce ko yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ane maga la yastaghasu bi inna ma yastaghasu billah ewa wanzu be miya be sokon ngaiwa wanzu kiri biya ni istiyana da ni istaghasu tu hadisi ga wani hadisi ga wuce bi ma'ana kaku ne ji alisti gasatu ne wogun wala bwani. ko wato mhm. waza na wo zumbo na ba ya bai ji alisti gasatu wa zabul qurbani bi yazuzuye zabul qurbani yazuzuye tsumbayin tsoyaci wa tsumbayin tsoyaci fasali li rabbika wal sai ce wa mawzu ya sai ce wa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan bi yi mice ko yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ga al khawfi ibn tasnat ne wala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin idan suna mai suna da ke gace mu'minina war raja gani bi arraja wa yazu babu ko faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa tawakkal bi yazudu yuke ce ce wallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin wal inabatu bi yazudu ba ce ce wal mahabbatu bi boye wallan na muna shaidu hubban lillah wal khashiyatu bi al khashiyatu wa kanu lana khashiin ko ngole no ya al khushu ko ta yakhshuna wala arabatu bi arabatu bi ta'aluko yaduna na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin ar ruku' wa ruku'i warka umar raki'in السجود بوجود لله وعبدوه دار خشوع وكانوا لنا خاشعين مع تذلل وتعظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولن باتا مو بيان عدي يتين انواعين العباده نجبني امان ويلي راوند اوف كات نغا عباده mun ji masalaci kawai in kan mu'amala yau mu'amala ya ngoli harka yawo harka ya wuce harka ya siyasa harka ya hukunci harka alakawa bai giwo shi harka alakawa bai kafiri shi ba ta yin na shi ɗaya eh, shi dabo na shi musulunci lashi a su dokoki wa ga jiki na wacce ga gwamnati ne ne ba ta musulunci wa yawon jiga a ba ibada is only sallah maka masallaci wa maga azu masallaci ba ni ya eh, kuyi no kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul daga inna salati sallaye ni wa nusuki to yanzu ni wa mahayaya to rayuwa ni wa mamati to ajide ni lillahi rabbil alamin ta ci ga mu sai insha Allah ta'ala kafi ga ji babun nan ba ne gaji daidai nan sai ta laduya ba ne gaji ci bici nan sai ce fabi na wawa da karin bayani ko gyara ko ya gaji wa gari zalika na shi adamu kiya والقول ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومستمنح خيرا ومستفتن ومستفتن ومن طلب الإئانة في إزالة منكر ما هو يوم التعلق إبادة جيا بيجي عليه التعلق يولي

Allah <laughs> alim. Shukran. Jazakallahu khair. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.